A cewar wata sanarwa da gwamnatin jihar ta fitar dauke da sa hannun mai magana da yawun gwamna Aminu Waziri Tambuwal, ɗalibai tara kacal da gwamnatin jihar ta janye daga wasu jami'o'i da ke birnin Dubai na haɗaɗɗiyar daular Larabawa suna laƙume kuɗaɗe fiye da naira miliyan ɗari biyar da gwamnatin ke kashewa a ɗaukar nauyin karatunsu, daidai da adadin kuɗaɗen da take kashewa ga ɗaliban jihar fiye da 17,000 da ke karatu a jami'o'i daban-daban na nan gida Najeriya. Alhaji Sahabi Isa Gada shine kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Sokoto ya kuma ce duk wannan ta taso ne sakamakon yanayin tattalin arziki da ake ciki a ƙasa baki ɗaya. Na farko akwai yara guda 25 wanda aka kai tsakasin jaraba na su 60 ne. Sai maga cewa saboda wanga yanayi da ake ciki na rashin kuɗi da haka su gara su dawo gida. Wa'annan guda 35 ana biya musu kuɗi masu ɗimbin yawa to sai aka samu tangarɗa ba a biya ba suka ba mu lokaci da kan suka rubuta ka cewa in ya kai lokaci kaza ba a biya ba za su koro yara koro su ma irin da kila ma za su ɗauki wani mataki wanda ke masu irin za su shiga ba to sai muka ce muka sai musu tike suka dawo gwamna ya kira yaran ya kira iyayensu aka yi ma iyayen bayani cewa ga yanayi kuma iyayen suka fahimta aka zo abin ga haihuwa wanda ya ga yana iya ci gaba da biyan kuɗin yaron shi kuma dubai ya ci gaba da biya. Duk da yake dai gwamnatin ta ce sauran ta da ke karatu a sauran ƙasashe daban-daban za su ci gaba har su kammala karatun. To amma fa za ta sake lale tsarin nan nata na tura ɗalibai ƙasashen waje. Ka me za ka yi za ka duba aljihunka tukuna kuma za ka dubi lalurin da ke kanka kamar da ka faɗa akwai abubuwa da yawa da yake abin nan so gaskiya yanzu kafin ka ga an kwashe yara an tura to gaskiya zai zai wuya amma dai har yanzu ana kai mutane waje in ya cancanta a kai su sannan wanda ke can ba wanda za a dawo da shi sai ya ƙara karatun shi to ko yaya masana ke kallon wannan matakin na gwamnati tambayar kenan da na yi wa dr mansur isa buhari na jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto bisa ga dalilan da an ka bai da hujjojin da mun ka gani gaskiya mataki ne wanda ya dace saboda in karancin kuɗi cikin wannan lokaci sannan kuma a ce an ɗauki nauyin mutum ƙasa da arba'in ana kashe kuɗi he da naira miliyan ɗari biyar don su je su yi karatu su dawo daga waje wanda yake ilimi na nan cikin gida shi na takura yana buƙatar irin wayannan kuɗi decision da an kai na kuma a jawo su ba a watsar da su ba kuma a dawo da su gida a nemi wata makaranta kuma a sa su kuma gwamnati ɗauki nauyin karatu nasu gaskiya muna ganin cewa hakan da an ka yi baya da wata illa inda za a samu matsala shine a ce an tabbatun su can suna wahala kuma kowa ya tabbatun su amma tun da gwamnati ta yi tunanin ta dawo da su gida kuma ta nemi wani gurbi ba za a ce abin kushewa ba ne. wannan dai wani bangare ne na shawarwarin wani kwamiti na musamman da gwamnatin ta kafa akan lamarin a ƙarƙashin shugabancin mataimakin gwamnan jihar kuma wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar ta ayyana dokar ta ɓace a bangaren na ilimi a jihar murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya.